Sashen hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rediyo da ke kumasi. kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com ma sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku da yammacin yau alhamis 14 ga watan nuwamba ibrahim kalmasi garba ne da aisha ma'azu da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran shugaban amurka donald trump ya nuna bukatar zaga kaddamar da binciken kan manyan abokan adawarsa na jam'iyyar democrats a bayanan da wani jami'in diplomasiya ya bayar. hakanan kuma za ku ji cewa kasar turkiya za ta tuso keyan wani ɗan amurka da take zargi da kasancewa ɗan ƙungiyar isis da ƙashe kuma babu alamun an samu nasara tsakanin tattaunawar da aka yi tsakanin donald trump da kuma takwarar aikinsa recep tayyip erdogan to kanin labaran kenan to ko ta yaya aka damƙe wani mai yunkurin sayar da ɗansa na cikinsa sai muka yi shigan burtu ya je ya kawo yaron aka yi ciniki za a bashi miliyan biyar sai aka ce to kuɗi kake so a baka ko ko kana son a baka cek ne sai ce shi yana son a bashi wuri na gugan wuri sai aka ce to je ka kawo jakar shi ne ya zo da jakar ga jakar nan tare da shi Allah shi kyauta kuma ga dukkan alamu rikicin cikin gida na jam'iyyar PDP ya ƙara tsananta har ɗaya bangaren ya ce ya kori chairman ɗin Adam Ashimole daga matakin jiha. Ko me yasa? saboda jam'iyya tana da rikita ko wa'anda jihohi ya kasa tsayawa matsayin shi na shugaba ya shirya da wayannan rikitan da akwai a jihohi da dama da kuma ita kanta national din kuma kamar kowace ranar alhamis hawa umar na tafa da shirin lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkan ku da yammaci ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka donald trump ya nuna alamun bukatar da ko ukraine za ta kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan adawarsa na jam'iyyar democrats a zaben baɗi na shekara ta 2020 wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ko a'a yayin da shi kuma shugaban ya ƙiba da wani muhimmin tallafin soja ga kiev da wani babban jami'in diflomasiyya amurka a ukraine ya faɗa a gaban kwamitin binciken duba yiwuwar tsige shugaba donald trump a jiya laraba a halin da ake ciki kuma a lokacin wani taron manema labarai da shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan da trump ya wato recep tayyip erdogan trump ya faɗa wa manema labarai cewa binciken da ake gudanarwa bita da kulli ne kuma abin dariya ya kuma ce bai bata ko minti daya na lokacinsa ba wajen kallon yadda aka gudanar da zaman sauraron bahasi a talabijin don yana can yana tattaunawa da takwaran aikinsa erdogan 'yan jam'iyyar republican sun sha yin kira akan a kira mutumin da ya kwarmata bayanai don ya amsa tambayoyi wanda tun farko dama shi ya fito da bayanan da suka kai ga zaman jin bahasin a bainar jama'a kasar turkiya ta ce za ta tuso keyar wani ba amurken da suke zargi dan kungiyar isis ne zuwa kasarsa. ma'aikatar cikin gidan turkiya ta ce za ta maido da muhammad darwis b dan shekaru 39 da haihuwa zuwa ƙasarsa bayan da ya makale tsawon kwanaki a wani yankin tsakani wato a wani yanki tsakanin turkiya da kasar girka ma'aikatar ta ce amurka ta amince za ta bari a maido da shi gida don a baya ta ki yarda a karbe shi dawo da darwis amurka na zuwa ne bayan da shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya gana da shugaban amurka donald trump a birnin washington a jiya laraba a halin da ake ciki kuma babu alamun wata nasara da aka samu biyo bayan tattaunawar da aka yi jiya laraba tsakanin shugabannin Turkiyya da na amurka a daidai lokacin da dangantaka tsakanin kasashen biyu ta taɓarɓare shugabannin biyu donald trump da recep tayyip erdogan sun bayyana tattaunawar da suka yi a fadar white house a jiya laraba a matsayin mai ma'ana da gaske kuma sayan makaman yaƙi daga rasha kamar makamin kariya mai linzami samfarin s-400 da Turkiyya ta yi ya kawo mana babban kalubale a cewar trump a lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi tare da shugaba erdogan muna fatan za mu iya warware matsalar a cewar shugaban na amurka masararo kada ku sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan sha sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc a yau alhamis kungiyar mayakan falasdinawa mai zafin kishin addinin islama ta ce ta tsagaita wuta a rikicin da ke faruwa tsakaninta da isra'ila a kwanan nan da bangarorin biyu suka kulla wata yarjejeniya da kasar masar ta shiga tsakani har aka cimma wani mai magana da yawun kungiyar ya ce safiyar yau alhamis yarjejeniyar ta fara aiki kuma yarjejeniyar ta kunshi wasu sharuɗa da isra'ila ta amince da su ciki har da daina kashe shugabannin kungiyar ministan harkokin wajen isra'ila katz ya faɗa wa wata kafar rediyon soja cewa dakarun isra'ila za su dakatar da kai hare-hare in har su kuma falistinawa za su nutsu amma kuma ya musanta batun canjin wasu manufofin isra'ila yana mai cewa kasar ba za ta ɓata lokaci ba wajen kai hari akan duk wanda ya nemi ya cutar da ita wani hari ta sama da isra'ila ta kai ya yi sanadiyar kisan wani jagoran kungiyar masu jihadin a gaza a ranar talatar da ta gabata abin da ya sa mayakan falasɗinawan mai da martani da harin rokoki da kuma wasu har-haren da ita ma isra'ilan ta kai daga baya. Aisha Ma'aza aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda aka ji hukumar tsaro da ba da kariya ta ƙasashiyar jihar nasarawa ta yi nasarar damke wani mutum wanda ya yi yunkurin sayar da ɗansa na cikinsa kan naira miliyan biyar zainab babaji gare ki Hukumar tsaro da ba da kariya wa al'umma ta ƙasa da ke jihar Nasarawa ta yi nasarar cafke wani mutum da ya nemi ya sai da ɗansa lamarin da mutumin ya ce ya yi ne da niyyar inganta rayuwar iyalinsa. Kwamandan hukumar ta Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida Fari ya ce jami'an hukumar sun yi amfani da dabarun aikinsu wajen damƙe mutumin ne bayan ya buƙaci sai da yaron mai kimanin shekaru uku kan naira miliyan biyar. Kwamandan ya ce mutumin mai shekaru 42 da matan aure biyar da yaya 23 wannan shi ne karo na biyu da ya sai da 'ya'yan nasa. Uba ne mahaifi ya dauki yarsa ya saida ta kamar yadda ake saida dan akuya saboda ya tsafi da ita a Owerri Imo kenan. Sannan yanzu kuma ya sake dan kawo dansa na biyu ina son shi ma ya saida shi. Saboda me zaka saida shi ya ce saboda yana cikin talauci. To wanda zai sayar yanzu da muka samu labari ga abin da yake yi sai muka yi shigan burtu muka tura jami'anmu na ɓoye suka nuna su ne masu fayin yaro ya je ya kawo yaron aka yi ciniki za a bashi miliyan biyar sai aka ce to kuɗi kake so a baka tsabarar su ko ko kana son a baka cek ne ka je banki ka karba ko kuma kana son a maka transfer ne a tura zuwa kawo naka sai ce shi yana son a bashi wuri na gugan wuri sai aka ce to je ka kawo jakar shi ne ya zo da jakar ga jakar nan tare da shi aka ce to kaga wannan wurin jama'a suna kallon mu bai kamata mu baka kuɗi a nan ba shigan mota mu je mu baka kuɗi a boye saboda haka sai ya kawo yaro ya danka da niyan zai zo ya karbi kuɗi. kwamandan hukumar tsaro da ba da kariya wa al'umma jihar nasarawa muhammad gida da fari Shi ko wanda ake zargin mai suna Ayuba John ya ce ya so ya sai da yaron nasa mai suna Solomon ne don ya samu abin rufin asiri. Na zo sai da yaro nan. Na ce na zo sai da yaro. Suna yaron Solomon. Na kan shekaran shi uku ne. Yaron waye ne? yaro ne na son sai da shi miliyan biyar wallahi ba wani abu da wani yi mana yawa rundura ta kuma kama wani mai suna garba wamba da ke lalata kananan yara shi kuma uwar ce take zargi wani abu na faruwa tsakanin sa da yarta domin yana haya da nake ji a gidan to wata rana kawai sai ta musu shigan bazata sai ta kama shi yana nan yana birgiman hankaka kan yarsa sai ta kawo kara ko da muka kira shi kuma yace ya yadda dan shekara biyar yana lalata da yarinyar ya shekara goma a bangare guda kuwa garba wamba ya ce a yarinyar ta shiga daki na wai tana so jaka makaranta shine na na yi amfani da ita kwamandan rundunar tsaron da ya bukaci jama'a da su ba da sahihan bayanan da za su kai ga zakulo ta gari a tsakanin al'umma zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya To gaida Zainab daga nasara kuma bari mu kada Abuja inda bayan wani bangare na jam'iyyar PDP ya kori chairman din jam'iyyar Adam Ashomole tun daga matakin jiha. Wasu jigajigan jam'iyyar a matakin ƙasa ke goyon bayan korar a yayin da bangaren Ashomole kuma ke shiriritar da korar wanda hakan ke nuna alamar ƙara tsanani da rikicin cikin gida na jam'iyyar yayi. Nasiru Adamu Ilkaya gare ka. alamun rashin sasantuwar rashin jituwa tsakanin gwamna gordon obaseki da shugaban jam'iyyar apc na kasa adam oshimole ya kara ta'azara inda rashin jam'iyyar na jihar ya dakatar da oshimole gwamnan dai ya ce san ba oshimole ne ya ɗora shi akan kujera ba mutane sun ba da gudumawa wajen zaman su gwamna a jihar ta ido ya karbi mulki daga oshimole bayan kammala wa'adinsa na biyu hatta wasu da ba sa mara baya ga dakatar da oshimole an dakatar da su masu zargin oshimole da mulkin kama karya a apc da kawo mata matsala a jihohi da dama irin jigon jam'iyyar a zamfara alhaji sani gwamna ya ce tuni ne ya dace ma a dakatar da Oshimalan. Saboda jam'iyya tana da rikita ko waɗanda jihohi ya kasa tsayawa matsayin shi na shugaba ya shirya da waɗannan rikitan da akwai a jihohi da dama da kuma ita kanta national din. Ita wajen jam'iyya ta jihar Edo wanda yake daga can tsatso ne ya hito su ke bugun gaba da shi misali a matsayin shi na shugaban jam'iyya kuma duk wanda za a dakatarwa daga ainihin mazaɓar shi za a dakatar da shi ko kuma daga karamar hukumar mulki shi ko daga jiha ce komi matsayin shi a cikin jam'iyya. Kaga su kungiyar gwamnoni na na jam'iyyar apc su ma sun yi kira da ya gaggauta kiran na meeting don a tantance abubuwan da ya kamata a yi saboda kada jam'iyyar ta hwada cikin wani rudami zuwa nan gaba kaɗan bayan wanda take ciki demokaradiyya abin da ta ce daman jam'iyya tana fara tun daga mazaba ne matakin mazaba har zuwa matakin karamar hukumar mulki har zuwa jiha har zuwa ƙasa duk wanda a shugaba a ƙasa ai wa'anda an matakin mazabu da ƙananan hukumomi da jiha su sun ka zaɓe su a matsayin shugabanni na ƙasa gabaki ɗaya kamar yadda aka yi hasashe ita ma helkwatar apc ta ɗau matakin dakatar da shugaban jam'iyyar rashin jihar ido anselm ojezuwa sakataren walwala na apc a tarayya ibrahim masari ya ce jam'iyyar ta ɗau matakin ne saboda kawo ƙarshen tushen takaddamar abin da ya faru ka gane shi kamar ya zama munafuki ne yana haddasa fitina tsakanin shugaban jam'iyya na ƙasa da mai girma gwamnan jihar edo saboda ɗan abin da yake tunanin cewa zai samu daga rikicin in ya faru kamar yadda ya faru yanzu to maimakon shi a matsayin shugaban jam'iyya ya tsaya ya gwada shugaba ne shi ya yi abin da zai iya yi ya tsaya tsakanin shi shugaban jam'iyya na ƙasa da kuma shi gwamna ya sasance sai ya kasance ya shiga gidan gaba wajen haddasa fitina ya tara mutane ya ce su ma sun kori shugaban jam'iyya na ƙasa baki ɗaya. To shi sa muke ganin cewa wannan bai cancanci shugabanci ba kamata ya yi a tsaya ba a maimakon ya ci gaba da shugabanci din an dakatar da shi har sai kwamitin da muka kafa ya yi bincike. Dama abu ne mai kamar da wuya rashin jam'iyya iya ɗaukar mataki kan shugabancin ƙasa kuma matakin ya samu nasara. Yanayin irin wannan takaddama ko a ce mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki ya sa gwamnan Benue Samuel Otom ficewa daga APC zuwa PDP. Masana siyasa na ganin ta ka iya yiwa jam'iyyar ta ƙasa ta kori shugabannin jam'iyyar na jihar Ido da hakan zai sa gwamna Obaseki mulki ya iya sauya sheka zuwa pdp mai adawa nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya ban koma waɗa da dangina ban saka waɗa da dangi ba To a gaida Nasiru da wannan rahoton karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe goma da kusan minti goma sha hudu na safe agogon Washington da kewaye. Lokaci ya yi da za mu koma gefe guda hawa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan irin matsalolin da ka iya tasowa a makonnin farko, tsakiya da kuma ƙarshe a lokacin da mace take ɗauke da ciki ko kuma juna biyu. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin ƙwarewar aiki Dr. Sirayya Awal Suleiman da ke sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya da ke Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Barka mu Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan wayaya aka kakkasa waɗannan lokuta wato makonnin farko tsakiya da kuma ƙarshe ko kuma watannin farko tsakiya da na ƙarshe na samun ciki. Makonnin ciki an kasa su kashi uku wato trimesters na farko shine sati goma sha biyu na farko su ne first trimester wato makon farko kenan na tsakiya wato second trimester daga sati goma sha uku zuwa ashirin da takwas ana ce mishi second trimester sannan daga sati ashirin da tara zuwa sama har haihuwa kenan ana ce mishi third trimester wato a sati aka rarraba kenan ba a watanni ba eh a sati ne aka rarraba to likita kamar wasu irin matsaloli ma ake iya cin karo da su a makonnin farko na ciki ciki a makonnin farko na ciki matsalolin kamar yadda muka yi bayani a wani mako da ya wuce shine bayan bata ga al'ada ba za ta fara ji eh, ciwon mara ta kasa sannan za ta ji amai sannan za ta dinga ji kamar za ta yi amai ko da ba ta yi ba ko kuma za ta dinga majin za ta dinga yin aman ma ko kuma ta samu kasala mamanta su dinga yi mata ciwo ko kuma haƙwaranta su dinga rawa su dinga ciwo ko kuma in ta ɗanyi brush kaɗan haƙo dasashinta su dinga jini da sauransu. Kamar a makonnin tsakiyan nan kuma da makonnin ƙarshe su kuma wasu irin matsaloli ake iya cin karo da su. Matsalolin makonnin tsakiyar da na ƙarshe dai sun so su haɗu dai za mu yi bayanin su a tare kenan. A makon tsakiya yawanci matsalan da ake samu game da jaririn shine in aka je scanning za a iya samun matsalan da muke ce mishi a turance congenital anomaly wato in aka duba za a iya samun ina irin jarirai wanda ko kansu ya yi girma ya ɗau ruwa ya yi girma wato hydrocephalus ko kuma wa'inda kwata-kwata ba masu da kai ɗin wato anan kefali ko kuma microcephaly wato kai karami kamar wanda ake maganar shi na zika virus da yake jawowa ɗin nan sannan akwai wasu su kuma wanda hanjinsu na fitowa ne baya cikin cikin su wani ɗan kyalle ne misali za a ce ya ɗan tare hanjin nan nasu ya fito muna ce mishi omphalocele wasu za a iya samun su da kamar tsiro a ah, ko bayan wuyansu ko kuma bayan kashin su da ta baya za a samu wani tsiro ko kuma in juna biyu ne za a iya samu wa'inda kansu a haɗe ko kuma sun haɗu ta kugu idan yan biyu ne za su iya samu ko sun haɗu ta kai ko ta kugu ko ta ciki ko ta wani sashe na jiki sannan kuma tsakanin mako na biyu din shi ma da na uku mata ruwanta zai iya fashewa kuma nakuda bai riga da ya fara ba wannan ana ce mishi preterm prelabor rupture of membrane a turanci sannan za ta iya samun cervical incompetence shi wannan wato bakin mahaifa mahaifan yana buɗuwa ne da kanshi ba za ta ji ciwo ba ba za ta ci komai ba baki mahaifan da kanshi zai buɗu har sai ruwa ma ya fashe tukuna za ta ma san wani abu na tafiya a jikinta shi zai iya sa wannan cikin ma ya zube ba tare da ah, wani ciwo ko wani abu ba sannan shi yaron a ciki yana iya mutuwa domin ita uwar da take dauke da cikin nan watakila ta samu ciwo irin na zafin jiki irin su malaria mai tsanani ko kuma kwayoyin cutan mara ko yoyon mara duk wa'innan dai ciwo wanda za su sa jikin mace ta yi zafi sosai din yana iya jawo yaro ya mutu a ciki preterm labor wato mata ta shiga nakuda lokacin haihuwa bai yi ba duk wa'annan su ne matsalolin makonnin biyu da na uku na ciki to likita me ke kawo waɗannan matsaloli misali na bakin mahaifa da ke buɗuwa da kanshi din yawanci irin matan da a da an yi musu aiki na zubar da ciki ana ce mishi abortion wanda suke zuwa a samu a yi amfani da na'urori a asibiti a zubar da ciki misali bakin mahaifansu yana iya rasa wannan karfin da zai rufu din sai da kan ya ringa buduwa na biyu shine wasu wayanda suke tsayuwa da yawa tsawon lokaci suna da ciki ko kuma daukan abubuwa masu nauyi sosai akai akai suna da ciki ko kuma wayanda irin wayanda suke shan taba ko kuma amfani da magungunan sa maye ko kuma irin wayanda suke dauke da cikin yan biyu ko yan uku ko fiye da haka ko kuma irin wayanda suke da ciwon siga don shi yana jawo ruwa ya taru a cikin mahaifa sosai sai sa mahaifa mahaifa ya girma bakin mahaifa kuma sai ya budu da kanshi akwai matsalolin nan da yawa shi yake jawa sannan wanda yake sa yara din su fito da congenital anomaly wanda muka ce matsalolin halitta zai yiwu mace tana shaye-shaye ko shan taba ko shan giya kafin ta ɗauki ciki ko kuma bayan ma ta ɗauki ciki din sannan zai iya yiwuwa cewa tana aiki a inda akwai sinadarai wanda in ta shaka ko suka taba jikinta za su iya shiga su jawo matsala ma wayannan jariran to idan har hakan hakan ta faru wani irin taimako ake badawa a asibiti taimakon da ake bada kamar wanda suke samun bakin mahaifinsu na buɗuwa din ba tare da sanin su ba wasu su muna samun su muka zo suka zo awu muka tura su ɗaukan hoto don a duba lafiyar baby sai a ga cewa bakin mahaifa a buɗe yake to irin wa'annan idan idan bai riga da ya buɗu sosai ba yayi nisa muna iya ɗaukan su mu shigar da su tiyata mu ɗaura bakin mahaifa ana ce mishi cervical sacrilege a asibiti muke yin shi mu sa mu ɗaura bakin mahaifa ne da zare muke sa sawa mu daura har sai lokacin da eh, ta kai eh, mako na uku wato um, bebi ya kai ya fito sai mu cire wannan zaren ta shiga nakuda ta haihu na kuma wayan suke da cututtuka irin na yoyon fitsari ko kuma malaria da sauransu daga mace ta zo ta yi mana complain cewa tana da ciwon mara ko kuma fitsarinta yana ciwo in tana yin shi ko kuma jikinta na zafi duk samu yi gwaji sai mu bata magunguna ta samu lafiya sannan akwai wasu wanda za su zo da ciwon ciki domin suna da fibroid tare da cikin to ciwon shi kan shi in ba a kula da shi ba yana iya sa cikin nan ya zube za a rike mata a asibiti a sa mata ruwa a bata magungunan da za su sa ciwon nan ya tafi ta samu lafiya su kuma waɗanda suke da wannan matsalolin halitta din a Najeriya yanzu haka ba likitocin da suke iya yin musu tiyata a cikin ciki a kasashen waje ana yi likitoci suna iya mace na da ciki yaro na cikin ciki a shigar da ita tiyata a bude mahaifa ta wani dan karamin tsagu a shiga cikin mahaifa a yi wa bebin nan aiki a rufe mahaifa a rufe matan ta ci gaba da cikinta har sai ta zo lokacin haihuwa kuma ta haifi yaro lahiya lawa amma nan Najeriya ba mu yin irin wa'annan sai dai aka haife su sannan za a iya yin kokarin yi musu tiyata akwai wanda za a iya yi a gyara din akwai wanda kuma ba za a iya yi ba wanda za a iya yin misali irin wanda suke samun tsiro ta bayan su ko kuma wanda hanjin su ke fitowa ta cikin su din babu wannan ba a cikin cikin su yake ba wato wata yar karaman kyalle ne misali ta rufe to za a iya maida shi a rufe wannan tiyatan ana yin su nan Najeriya to likita daga karshe wace shawara zaki bawa mata musamman ma masu ɗauke da juna biyu? Shawara dai shine mace ta ɗauki ciki kar a yi irin na cewa a'a iyayenmu da kakanninmu ai sun yi kuma sun zauna gida kuma sun haihu a daji a gona lafiya lau a je asibiti a samu a sha magungunan da ake badawa na audun taimako ne yake wa jariran nan da ita uwar da kanta ta samu lafiya sannan wasu abubuwan da mace ma ba za ma ta san cewa na tafiya ba in ta zo asibiti likita ya gani ko ma ta yi hoto fito ya kara tabbatar mana to za mu san yadda za mu taimaka wa mace saboda haka awu na da babban mahimmanci sannan mace ta dinga zuwa awu kuma ta samu ta haihuwa a asibiti a samu lafiyan ta da na jariri ko jariranta. Masu sauraron mun kada da ya ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga duka abin da zamu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato. Dr. Suraya Wal Suleiman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar da ke cewa mu kasance lafiya. To a gaida Hawa'u yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu. To jama'a barkan mu da warhaka ga sakonnin da kuka aiko mana a yau. Sakonmu na farko dai ya fito daga Lawal Sani na kawu daura inda yake cewa ya kamata gwamnatin Najeriya ta duba butun rufe gidajen mai da basu kai nisan kilomita ashirin ba tsakaninsu da boda. Duba da yadda hakan ke haifar wa al'umma da matsala musamman al'ummar da ke yankunan karkara idan sun so zuwa birni domin hada-hadar saye da sayarwa. shi kuwa mudassir muhammad tafawa ballewa ya ce wasa-wasa dai yanzu hanyar bauchi zuwa gombe ta zama tarkon mutuwa ga matafiya a kusan kullum babu wani labari da zaka ji yana fitowa daga hanyar sai labarin hatsarin ababen hawa domin kuwa ko a daren shekaran jiya talata an kwantsama wata mummunan hatsari a hanyar inda ya laƙuma rayukan shida daga cikin 'yan ƙungiyar nan na Ice on Democracy of Nigeria reshen jihar Bauchi. Da wannan muke kira ga gwamnati ta yi wa Allah ta kawo agajin gaggawa su gyara wannan hanyar sai kuma mahmud salihu kaura na moda wanda ya ce watanni shida bayan rantsar da gwamna bello mutawalle na jihar masa zamfara amma har yanzu gwamnan bai kafa majalisarsa ba wanda hakan ya sa mutane da dama sun fara tunanin waishin ina gwamnatin shi ta mayar da gaba ya kamata gwamna mutawalle ya hanzarta naɗa kwamishinoni da masu bashi shawara domin lamura su kan kama a cikin jihar zamfara To jama'a kada ku sha'afafa kuna sauraron ra'ayoyi da kuma sakonni da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. Sai mu na gaba wanda abubakar kawu girgir ya aiko mana ya ce matakin da mahukuntan birnin abuja suka ɗauka na hana amfani da keke na pep a cikin abujan san bai dace ba domin keke na shi shine abin da wasu matasa suka rike domin samun abin biyawa kai da iyali bukata saboda haka matukar ba so ake a ƙara samar da masu garkuwa da mutane a najeriya ba muna kira da a gaggauta janye wannan mataki mu na ƙarshe a yau ya fito daga siraji gali paki inda ya ce a madadin al'ummar garin paki muna kira ga hukumar rarraba wutar lantarki cewa ya kamata ta ji tsoron allah domin ko talakawa ba su yi mata mummunar addu'a ba to allah fa zai yi wa talakawan sakayya duba da yadda ba a ba wa talaka wutar lantarki sai a ƙarshen wata idan za a je karɓan kuɗaɗe a hannun talakawan to jama'a ku ci gaba da aiko mana ra'ayoyinku ta hanyar email wato a hausa-service at voanews.com godiya muke yi ku huta lafiya. To gaishe ki yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a takaice wannan karan. a takaice za a rufe akalla jami'a ɗaya a hong kong har zuwa ƙarshen shekarar nan a yayin da tashin hankalin nuna ƙin jinin gwamnati ke ƙara ta'azzara wanda ya zuwa yau alhamis kwanaki hudu kenan a jere ana yin zanga-zangar jami'ar kasar sin da ma wasu manyan makarantu a duk fadin hong kong sun zama wata tunga inda dalibai masu zanga-zanga suka sanya shingaye don hana 'yan sanda shigowa harabar makarantar saboda 'yan sandan sun yi yunkurin kai samame a makarantun a makon nan 'yan sandan sun yi ta harba barkonin tsohuwa da harsashen roba akan masu zanga-zangar da su kuma suka mai da martani da jifa da duwatsu da kuma wasu kananan bama-bamai ta kai ga har ɗaliban wata jami'a suka rika harbawa 'yan sandan kibiyoyi ma'aikatar ilimin kasar a yau alhamis ta ba da sanarwar rufe duk makarantun firamare da na sakandare har da zuwa ƙarshen makon nan al'amuran rayuwa sun kusan dagushewa a hong kong a sakamakon zanga-zangar tashin hankali da ake yi a ƙarshen kwanaki wato kowane mako watanni biyar kenan. shugaban amurka donald trump ya nuna alamun bukatar ko ukraine za ta kaddamar da bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan adawarsa na jam'iyyar democrats a zaben baɗi na shekara ta 2020 wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden ko a'a yayin da shi kuma shugaban ya ki bada wani muhimmin tallafin soja ga kiev abinda wani babban jami'in diflomasiyan amurka a ukraine ya faɗa a gaban kwamitin binciken duba yiwuwar tsige shugaba donald trump kenan jiya laraba. kasar turkiya ta ce za ta tuso kiyar wani ba amurken da suke zargin dan kungiyar is ne zuwa kasarsa ma'aikatar cikin gidan turkiya ta ce za ta maido da muhammad darwis b dan shekaru 39 da haihuwa zuwa kasarsa bayan da ya makale tsawon kwanaki a wani yanki tsakanin turkiya da kasar girka a halin da ake ciki kuma babu alamun wata nasara da aka samu biyo bayan tattaunawar da aka yi jiya laraba tsakanin shugabannin wato shugabannin turkiya da na amurka a daidai lokacin da dangantaka tsakanin kasashen biyu ta taɓarɓare shugabannin biyu donald trump da recep tayyip erdogan sun bayyana tattaunawar da suka yi a fadar white house a jiya laraba a matsayin mai ma'ana da gaske kuma To masu saurare da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma ita Aisha Ma'azu wacce ta karanta mana labaran duniya da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Voltec zanga-zanga. Ni Ibrahim sai Garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan matsalar cin zarafin yara. Wasalam.